da su su da suka gwada ma duk duniya suna tare da sojoji kenan yau abu guda ne yahuda suke so da nasaru su samu haɗin kai in nan da muke da mu rabu kanun mu su rabu wannan kun ba za ta yi insha Allah malamai suna gaba muna da Allah insha Allah dan shine juma'an nan duka juma'a ana juma'a na iskadiri saboda ran juma'a mun san rana ne na musulmai mai girma kenan ana addu'a saboda kasa Allah ya kare mu ya ba mu zaman lahiya sojojin mu Allah ya kare su ya ba su haɗin kai ya ba mu mu kuma haɗin kai ya ba mu hakuri insha Allah nufin kuro Allah ya sa mu gani to Allah ubangiji ya karba kuma Allah ya kawo mana kwanciyar hankali mai dorewa a cikin wannan kasa ta mu idan mun shi a jihar da magaram inda daga nasu waje kungiyar ta fararen hula ta Bravo ta gudanar da wani zaman taro na gangami tare da fitar da sanarwa wanda kuma na nuna goyon bayan ta zuwa ga dukkan ayyuka na alkhairi da gwamnatin shugaban kasa kuma shugaban majalisar keton kasa CNSP General Brigadier Abdulrahman Chani yake yi tare da mambobin sa kungiyar ta Bravo ta yi amfani da wannan dama domin kiraye-kiraye zuwa ga dukkan al'umma musamman ma matasa na gabas da na yamma da kowane ya yi amanna kuma ya ba da goyon baya domin ganin cewa an samu cikakken 'yancin kai a wannan kasa ta mu tunishiyar abokan aikin mu na jihar da magaran musamman ma usmailu usman da lawali usaini sun halarci wannan zaman na bravo ga abin da suka aiko mana. Dakin shawara na gidan samari da 'yan mata na Abdulsalam Adam a nan ne aka gudanar da wannan shagulgula da farko an saurari taken ƙasa bayan sauraron taken ƙasa an hudo da sanarwa da ka goyon baya da wannan kungiya wadda aka san da sunan bravo ɗaya daga cikin mambobin wannan kungiya kante umaru ya bayyana mu da manuwar wannan kungiya kuma da niyyar da suka ɗauka na girka wannan kungiya kamar haka ita wannan kungiyar bravo sunanta bravo in ka gani amma za ka ɗauka yana ɗauka s bravo kuma kama bukuliye ne madarmi madarmi wannan kuma duka muna nihin ba madarmi da da ni da kai ko da a'a da duka yan nishar kowa ya kama hannu wannan kungiya dai kamar yadda na ce ta gama kowa a nijar kuma cikin halin da ake na yanzu ya kamata a ce dama irin wannan kungiyar ta hutu mutane da yawa sun koka da cewar ya kamata a yi wani abu wanda sabo ne wanda ba irin wanda suka saba sani ba ba irin wanda suka saba sani ba abu na yaudara to shi wannan tahiya ce ta gaskiya mutane suka gamu za su yi su kare hakin dan adam su kare hakin kasa su kare incin kasa da aka sa gaba abin da ya sa mutane muka gamu ga ya kamata mu yi kiran wannan kungiyar kuma ba lalle ba ne sai ya zamanto in za a hutu da kungiya sai dole a gamu a yamai a ce a aikwar da ita a can to wannan shine na fari da mutane suka tashi da kudinsu da karhinsu da iliminsu da dabararsu suka baro jahohinsu suka ce to a zo a yi shi a damagaram a zo a kafa wannan kungiya a damagaram saboda idan aka yi ta a damagaran mutane za su karbe ta da dama ba dan garam ba ko ma na ina ne saboda kungiyar ta kowace jiha ce ta Nijar ce gaba daya. Mu tunatar da ku wannan kungiya ta 'yan warar hula za ta ci gaba da wayar da kai zuwa ga al'umma da sa kishin ƙasa a sahun gaba tuma da lahmas kalamar sauraron mu gaba daya abin da ya sauka kenan a cikin shirin mu na yau a madadin ilahirin abokan aiki musamman ma ni da na shirya na gabatar abraham malam sidi shi bala da bagi nake fata allah mai kwa mai komi ya sake salam da alherin sa a nan nake mika sakon barka da sallah ta zuwa ga ilahirin al'ummar musulmi na duniya baki daya musamman ma ga masu kallon shirye-shiryen mu na gida da ma na kasashen waje irin su saudiya musamman ta gare ku sofiya binti muhammad saleh min mamlikatul arabi a saudi allah